Masu sauraro barkanku da haka. Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Muhammad. Kamar yadda kuka ji a cikin labaranmu da suka gabata, babban bankin Najeriya CBN ya tsawaita wa'adin daina amfani da tsohuwar naira da kwanaki goma bayan ya sha matsin lamba daga sassan kasar, inda a yanzu ya ce nan da ranar goma ga watan Fabrairu mai kamawa za a daina amfani da tsohuwar nairar sabanin wa'adin ranar talatin da ɗaya. Wannan na a matsayin maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin baki a kai. Za mu fara shirin ne da ra'ayoyin da kuka turo mana ta manhajar hanyar WhatsApp. Malami na farko, fara da gabatar da kanka. Gidan rediyon Faransa kuna magana da Kamilu dan mutanen Maida Mazaunan Bauchi State Nigeria. To ni dai ra'ayina akan wannan magana ta cewa eh, gwamnatin Najeriya ta ƙara wa'adin karɓan kuɗi Eh, tsofaffin kuɗi a najeriya gaskiya ni na wa tunani shine kamar yadda mutane suka riga suka sha wuya kowa ya riga ya cirari da maganan eh, karɓan tsohon kuɗi yadda kasuwanni suka tsaya kowa ya riga ya ji a jikinsa to a nawa shawarin da kawai eh, a yi ta ta ƙare da zai fi sauƙi saboda kasuwanni ko ina sun tsaya yadda mutane suke fita masu aikin ƙarfi da 'yan kasuwa kowa yana shan wahala kowa ya riga ya ji a jikinsa an riga an fawwala wa allah to ni dai shawari na anan shine da an riga an ƙara satin da an riga an zo dama an ce aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi to kamar yadda kowa ya riga ya ji a jikinsa da an riga an ƙara da zai fi sauki. Radio Faransa International Assalamu alaikum. Kai tsaye kuna tare da dan mutan garin Maida amina Kano Maida Garko. To babu shakka yau kun tabo inda yake yi wa al'ummar Najeriya ƙaiƙayi. domin ƙara waɗannan kwanaki goma da babban bankin najeriya cbn ya yi hakan za mu iya cewa ya yi daidai duba da yadda akwai ɗimbin jama'a waɗanda suke da tsofaffin kuɗi amma an ƙi karɓa amma idan muka duba waɗanda suka yi asara kuma wajen tura kuɗinsu banki cajar da ake musu ga masu pos amma za mu iya cewa har ba a musu adalci ba ya kamata a yi ta ta ƙare duba da yadda matsin da muka shiga waɗannan kwanaki to can ƙarshe ma idan aka tura an tura ɓacin rai gaba ne Na gode Radio Faransa mai magana Aminu Kano mai dagarku. sashen hausa na gidan rediyo faransa mai magana da ku yusuf sini daga tawa a jamhuriyar niger muna godiya da wannan maudu'i na yau da kun ka bamu bisa da makwabciyar ƙasa ta tarayyar najeriya babban bankinta ya ƙara wasu kwanaki a ci gaba da hurhura ma 'yan najeriya kuɗaɗayin su tsohi a ba su sabi to lalle ya ɗauko hayya ta ci gaba ɗari bisa ɗari Allah shi sa kwalliya ta biya kuɗin sabini in ma da hali a ƙara wata guda ko wata biyu duk inda wasu tsohuwar naira take a tabbata an hurhura ma mai abu a bitai ba tare da yayi hasara ba mai magana da ku Yusuf Seni daga tawa a jamhuriyar Nijar. Radio France mai magana Fidaus Ibrahim Na'ibawa a jihar Kano a tarayyar Najeriya. To a gaskiya wannan ƙarin wa'adin da aka yi na ƙara yanayin karɓar tsofaffin kuɗaɗe za mu iya cewa to abin da ya yi mana daɗi amma kuma a gefe ɗaya mun san cewa in dai kuɗin nan ba wai sakashi shi aka yi jama'a suka samu ba gaskiya abin dai har yanzu dai koma baya kawai za a samu kasancewar gaskiya babu kuɗaɗe a hannun mutane sababbin nan sun yi karanci to don haka ko da a ce ba su ƙara lokacin ba in dai an saki wannan kuɗin za a iya samu don haka ya kamata a ce wannan banki an yi kokari babban banki ya saki wa'annan sababbin kuɗaɗe domin jama'a su samu don gaskiya al'umma muna cikin wani hali firdaus ibrahim na ibawa gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman ɗan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillahi yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da karin wa'adi na karɓar tsofaffin kuɗaɗe da za da gwamnatin ƙasa ta najeriya ta yi hakika wannan abu da ta ya dace domin dai ko da ba kwana goma ba ko kwana biyar aka ce an ƙara a yadda aka tsinci kai dangane da kowa ya rasa yadda zai yi da kuɗaɗen da ke hannunsa kwana goma tabbas za su yi tasiri dangane da rage kudaden da ke hannun al'umma sai dai jin hankalin da zan yi ga 'yan uwana talakawa dan allah dan annabi su yi kokari su shigar da tsofaffin kudaden su kada sai lokaci ya yi kuma mu zo mu ta koke-koke kamar yadda muka yi a yanzu na goge gidan rediyo faransa mai albarka sashen hausa na radio france international rfi mai magana mutaka mtk daga nan shawa karamar hukumar ta kai da ke jihar kano a tarayyar najeriya to ba shakka karin wa'adin kwanaki goma da babban banki na kasa cbn ya kara kan batun karbar kudaden kasar mu lalle akwai buƙatar cewa wannan wa'adin da aka bayar na kwanaki goma sun yi kaɗan la'akari da adadin kudade da ake da su a hannun mutane waɗanda suke suna da yawan da kwanakin da aka bayar ya yi kaɗan a ce an maida su banki musamman yankuna irin na karkara da akwai karan yawancin bankunan da suke kusa da al'umma din da za a kai kudaden babban banki na ƙasa da ita kanta gwamnatin tarayya za ta kalli wannan korafin na al'umma a kuma yi ɗauki matakin da ya dace don gujewa abin da ka iya asara na adadin kuɗaɗe da dama mai magana mutaka mtk daga nan shawa ƙaramar hukumar ta kai da ke jihar kano a tarayyar najeriya. radio france international gidan rediyo mai albarka kuma gidan rediyo wanda bai nuna bambanci da tsakanin talaka da mai kuɗi gidan rediyon wanda yake duk duniya yana cikin ɗaya da cikin gidajen rediyo wanda aka yaba ma kuma gidan rediyon da babu na biyun shi mu a gare mu mu talaka don ana bari mu muna faɗin abun da ya kai mana ciwo da abun da kuma ya kai mana daɗi muna muku hata alheri kamar yadda kuke taimaka ma talaka suna faɗin abubuwan da ka damun su daga farko suna na abdulrahman idris daga nan tudun fela gusau jihar zamfara game da maudu'in da an ka magana a kai na batun magana canjin kuɗi to magana ta gaskiya mun ji daɗi kuma ya nuna cewa mi lallai inda duk 'yan najeriya talakawa sun ka ɗaga murya sun ka zama tsintsiya maɗaurin ki guda to magana ta gaskiya dole na a saurari talakawa to idan muka rarraba kawo na mu talakawa to sai a samu yadda aka so a yi muna so abinda muka ta godiya gare su shine 'yan majalisu da sun ka tauna tsakwa don aya ta ji tsoro kuma muna godiya radio france allah saka muku da alheri canji kuma da ake magana magana ta gaskiya canji wasu sun bakin cikin ƙara lokacin gada an kai domin mi suna unwani da wagga dama suna samun kuɗi haramtattun kuɗi kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International. cikin shirin ra'ayoyin ko masu sauraro. Yanzu shirin namu zai karkata ga sakonnin da kuka turo mana ta shafin mu na Facebook. Za mu fara ne da ra'ayin Usman Muhammad Maiduguri inda yake cewa hakika hakan yayi daidai muna fatan Allah ya sa ya zama alkhairi ga al'ummar ƙasa ta Najeriya baki ɗaya. Sai ra'ayin da ya fito daga murtaka Abubakar Sabon Gari inda yake cewa mu ba lokaci muke son a ƙara ba tunda aikin gama ya gama. abin da muke so shine a ɗauke dokar da aka sa da bai fi a sati a cire kuɗin da suka wuce dubu ɗari biyar ba sai sakon da ya fito daga abba shusha na ɗorayi inda yake cewa cbn ta ƙara kwanaki inda yake cewa cbn ya ƙara kwanaki mun ji daɗi amma wadatar kuɗin a hannunmu ita ce babbar buƙatar 'yan najeriya kafin ku hana karɓar su sai sakon da ya fito daga hafiz abubakar na gode inda yake cewa mu dai mun yi allah wadai da wannan lamari bawa abdullahi maska ya turo da nashi ra'ayi inda yake cewa ni a nawa ganin ba karin wa'adin daina karɓar tsofaffin takardun kuɗi ba ne mafita cbn ya wadata bankunan kasuwanci da sabbin takardun kuɗi shine mafi a'ala a gare mu helen irmiya ta turo da nata ra'ayi inda take cewa hakika an cuci talaka gashi an mayar da tsoffin kuɗi banki kuma babu sabon sababbin kuɗin da za mu sayi abinci da shi. Gaskiya muna cikin mawuyacin hali. Za mu karkare da ra'ayin da ya fito daga Malam Iro, inda yake cewa ba kai kuɗin bane matsala, samun sabbin kuɗin ne damuwar mu. a ƙoƙarin sake inganta shirin ra'ayoyin ku masu sauraro muna masu amfani da wannan dama wajen sanar da ku ƙarin lamba da za ku rika aiko mana da ra'ayoyinku ta manhajar whatsapp alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya haka zalika za ku iya ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku a shafinmu na facebook ko kuma tsohuwar lambar da kuka saba aikowa Yanzu shirin zai ɗora da ra'ayin malami na gaba. sashen hausa gidan rediyon faran suna na mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da karin wa'adin kwanaki goma da babban bankin najeriya cbn ya yi a kan karɓo wa'annan tsofaffin kuɗaɗe so a nan gaskiya hakan ya yi daidai kira na ga yan uwana yan najeriya duk wani wanda ke ɗauke da wa'annan tsofaffin kuɗaɗe ya tabbatar da ya kai su banki an canza mishi kamin wannan wa'adin kwanaki goma da aka ƙara ya cika ya kamata ga dukkan lokacin da aka samu wannan doka irin wannan so ya kamata a ce an aike ma majalisar ƙasa ta yi karatun ta natsu a wayar da kan al'umma su fahimci cewa dokokin da aka sa masu alfano ne ga ƙasa ya kamata mu rika bin doka da oda ita kuma gwamnatin tarayyar najeriya haƙi da babban bankin najeriya cbn kamin wannan wa'adin kwanaki goma ɗin ya cika a yawaita wa'annan sababbin kuɗaɗe a ƙasa domin talaka ya shiga wani mawuyacin halin haƙula idan gani da rashin karɓar wa'annan tsofaffin kuɗaɗe sashen hausa na gidan rediyon faransa sunana abdu umar madu wanda aka fi sani da abdu kamfani daga difa a jamhuriyar eh, Ra'ayi na dangane da babban bankin najeriya da ta kara kwanaki goma wajen karban tsofaffin kuɗi a gaskiya kwanaki goma sun yi kaɗan Eh, kuma duba da cewa ba wannan bane abin da al'umma suke bukata abin da al'umma suke bukata shine kuɗaɗe ne babu a hannunsu ya kamata a ce banki ta kara kudaden da ake cirewa a kowace rana ko a kowane mako ko kuma a kowane a ƙarshen wata kudin da ake cirewa a banki shine ya kamata ta kara mutane su samu kudin a hannunsu domin harkoki su a ci gaba da harkoki domin komai ya tsaya kyaf babu cinikayya sannan ko da keke nafen ne zaka hau babu canjin da zaka babu mai keke nafen ya kai ka wajen da kake da bukata wannan al'amarin ya jawo abubuwa da dama a gaskiya ya kamata bankin najeriya ta sake duba don ta kara kuɗin da za a cirewa a ƙarshen mako kuma duk abubuwan da ya jawo mana wannan abin ba komai bane limaman siyasa ne suka sa siyasa a ciki shi yasa e, talaka bai ci ba bai sha ba wannan abun ya shafe shi a gaskiya wannan abun ya dami al'umma da dama. Radio Faransa International barkan ku wannan lokaci da fatan kowa ya tashi lafiya mai magana ya Hayam bi daga Nasarawa a jihar nasa tarayyar Najeriya ina kiran ku a hali yanzu daga nan birnin Kano dabo to a gaskiya abin da banki yayi mu za mu ci sai son barka amma a gaskiya abin da nake so ta shi shugaban banki ya sani fa da ita gwamnati tarayya cewa kwana goma fa ba sati goma bane ba wata goma bane ina fatan za su dubi kokin nan namu da kokin yan majalisar tarayya da ta wakilai ta jihohi a daɗa abu nan zuwa nan daga wata shida wato watan yuni allah ka bamu nasara kuma ina kira ga kungiyar haɗakan gononin kasar nan 36 da ministan tarayya eh, da ministan abuja wato su yi haɗaka su yi wato su tare daga wannan shugaban kasa cewa lallai ba su suka fi kusa da al'umma kuma damuwoyin al'umma su suka fi sani kamun shugaban kasa ya sani saboda haka dan allah ga abin da halin da al'umma suke ta ikirari a kai a dan tsawaita abun nan dan allah dan ma'aikata ko nan da zuwa watan shida ne dan allah dan ma'aikata tsawaita abun nan. gidan rediyon faransa suna na kwamanar nasiru ma'azu shinkafi kakakin shinkafi daga jihar zamfara rediyon faransa muna godiya domin kun ba da gudunmuwa akan wannan matsala din ta canjin kuɗi waɗanda najeriya an kai to gaskiya ƙarin kwana goma da an kai wannan ƙari din ya yi kuma zai amfani al'umma ƙwarar gaske sai dai har yanzu ba ƙarin kwanakin ba muna kira ga gwamnatin tarayya da shi kan shi babban bankin najeriya wato cbn a ci gaba da fikar da sababbin kuɗi suna yawo ga jama'a domin a yanzu waɗannan sababbin kuɗi har yanzu akwai mutanen da ba su taɓa rika su ba musamman da waɗannan ƙananan ɗin ɗari biyu ɗari biyar har su naira dubu ɗin ba su wadatu ba so akwai buƙatar ya kasance an wadatar da su ƙauyuka birane ya kasance ko ina ana iya samun su daga bankuna pos kasuwannai ko ina dai wannan shi ɗaya zai kawo mana wannan matsala ɗin ta kawo ƙarshe sannan kuma muna kira ga ita kanta har yanzu idan akwai yiwuwa to kamata ya kasance ba ma wani lokacin da za a ƙayyadewa illa dai sabbi na yawo tsahi in so ka shiga ba su hituwa na gode kwarai gidan rediyon faransa kuna magana da yawo ado malamin makaranta a karamar hukumar yokuwa yankin magariya jihar da magaran a jamhuriyar nijar dangance da wannan karin wa'adi da kudin babban bankin najeriya ya yi sai gaskiya mu a nan karkarar mu gaskiya tunda muna kashe naira munan ba tasiri ba zai gaskiya tunda a lokacin da muka so a yi karin lokacin nan ba a yi ba tunda tsohon kuɗin nan mu sai a nan dai kusan ma babu su gaskiya tunda har yanzu mutane suna cikin wannan halin haula ina sabo ya tafi tsoho bai zo ba sai dai mai fata alkari Allah ubangiji kuma ya sa ka fi zama alkari kuma Allah ka mana sabon kuɗin a cikin kankanin lokaci kuma wanda suke da tsofi a hannu Najeriya Allah ba su ikon ta kai su Eh, muna muku fata alkhairi kuna magana da yawo ado malam makaranta a karamar hukumar yukwa sashen hausa na rediyo farans kai tsaye sadam isiyaku lrb daga nan garin kano a tarayyar najeriya a nan unguwar kurna ya ce kwarai da gaske za a iya cewa wannan karin wa'adi na kwana goma da babban bankin kasa najeriya yi to gaskiya za a iya cewa di wannan abubuwa wannan ƙari da ya yi gaskiya karin ya yi ƙaranci da yawa saboda za ka ga najeriya akwai al'umma da yawa kuma najeriya babbar ƙasa ce kuma akwai mutane da yawa ya kamata a ce an yi duba na tsanaki an duba na ƙasa waɗanda suke wasu ma basu san maya banki yake ba da sauran abubuwa da irin waɗannan waɗanda ba su da wayewa da yawa. madalla da haka kuma shirin ya zo ƙarshe a madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti ibrahim tukur kefi ni hawa muhammad da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.